A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano da ya shahara kan harkokin nukiliya a duniya mallakin kasar Faransa ya bayyana cewa ya dakatar da aikinsa na samar da karfe uranium a jihar Agres da ke arewacin Nijar. Kamfanin ya nunar da cewa akwai matukar wahala ya ci gaba da wannan aikin duba da irin matsalolin da yake fuskanta a Nijar. Yanayin da kamfanin yake ciki na rashin fitar da karfe uranium wanda yanzu haka akwai kimanin ton dubu da hamsin na uranium kin da ke jibge ba tare da an fitar da shi ba tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a bara. bara sakamakon tsamin dangantakar da ke tsakanin mahukuntan Nijar da kasar Faransa da kuma matsalolin kuɗi da kamfanin yake fuskanta yasa kamfanin tsayar da aikin haƙar uranium a arewacin Nijar. A cewar Oranon duk da irin ƙoƙarin da kamfanin yake yi domin daidaita al'amura cikin ruwan sanyi tsakaninsa da hukumomin mulkin sojan ƙasar Nijar domin samun takardu izinin fitar da uranium kin lamari ya ci tara. Tuni ƙungiyoyin fararen fulla suka fusata dangane da wannan matakin na kamfanin Orano. Ahmed Yusuf na Emsu Wasande reshen jihar Agadez. Wannan niyya da da urano ta doka ta dakatar da ayyukan gina arzikin uranium mi tur da Allah wadai da jin wannan labari like kamfanin somayir ba abu ne ba wanda za mu jin daɗin shi saboda idan an yi la'akari da mutanen da ke aiki can waɗanda rayuwarsu ta kafu bisa kan wannan fuddo uranium da dubban matasan da za su shiga cikin rashin aiki idan an dakatar da wannan aiki gwamnatin Nijar ta masa saboda irin wannan abu shine abba mu so a ce da arzikinmu har yau akwai waɗansu can waɗanda su su ne ke magana bisa kan mu su ne ke yadda suka ga dama bisa kan arzikin mu Wannan matakin da da kamfanin na kasar Faransa ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kamfanin kasar Kanada na Global Atomic ya bayyana shirin sa na soma aikin hakar uranium a arewacin Nijar a shekara ta shidda To sai dai Malam Muhammad Ali da ke aikin ya ido kan yadda ake haƙo ma'adinai a Agadez na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta bai wasu ƙasashe damar haƙar ma'adinan idan dai kamfanin na Urano bai ci gaba da aikinsa ba. Abu ne dama na ka zo ka yi ka samu in samu kenan in ita ba ta da damar da za ta ci gaba da aiki a samu wata ƙasa wadda za ta zauwa ta ci gaba da aikin wadda za ta zauwa ta yi ta samu mu ma mu samu tun daga ƙasashe nan da yawa masu zawarcin su zo su haɗa alaƙa su da Nijar kamar su Rasha su Turki su Iran duk ga suna ai ƙasashe ne wanda yake muna da kyakkyawar alaƙa da su masu fashin baki irin su Abdulrahman Dukko na fassara wannan matakin da wani yunkuri na neman tilastawa gwamnatin Nijar sassautawa daga kudurorin da ta ɗauka a baya ana iya danganta kashe da duka irin kudurori wanda kasar Nijar ta ɗauka musamman 'yan terekin al'umma ba. Gina arziki na 'yan kasa yanzu zai dawo ma 'yan kasa gare su su da kansu. Na ɗaya. Na biyu ba wata doka musamman wadda gwamnatin Nijar hoto ya ce ma gwamnatin Uranus ya tsida aikin shi. Kuma gwamnatin Nijar ya hana sauka jirage wanda za su ɗauka shi su wuta da shi. Saboda wannan ana iya danganta shi da duka harakar tsaro musamman wadda Nijar ta shiga a wannan yanayi inda ake ɗarɗarɗar musamman in an ka ba da uzini na saukar shirage a cikin wannan ƙasar tamu abubuwa da yawa za su iya wakana to aiki ne wanda za a yi daga nan zuwa shekara ɗaya ko biyu sai an ga musamman abubuwa wanda yau ya kamata a gyara a cikin watan yuni ne dai gwamnatin nijar ta jayi lasisin haƙar uranium na imuraren ga kamfanin na orano to sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin da ke kula da ma'adinai a nijar na sofamin ya fitar ya bayyana takaicinsa game da wannan matakin na orano da kuma bayyana matakin a matsayin saɓawa yarjeniyoyin da ke tsakanin Nijar da kamfanin Hamidu Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar.